idan ma ga hadisin a haka sai mu ga cewa ta yi sata amma fasara da waɗansu malamai suke yi suka ce kana timra'atun mata mata'a wa tajahadu wannan ɗaya ne daga cikin sufofinta wani lokaci takan ari kaya sannan kuma ta ta yi musu cewa bata karɓa ba wani lokacin kuma tana yin sata duka guda biyun take yi sai manzon Allah ya ce a yanke mata hannu dan sata din ba dan aro ba a mayarwa ba kun gane suka ce amma ita Aisha sai ta ambaci sifa ɗaya ne cikin sufofin matar da ita mai ruwaya ce wata mace ta kasance tana da siffa iri kaza sai manzon Allah ya sa yanke mata ba wai ana nufin an yi umarni a yanke hannu dan tana yin aro ta yi musu ba a'a dama kuma tana yin sata abubu ta hada tana yin sata kuma tana aro ta yi musu an gane ko وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال laisa ala kha'inin wala muktalisin wala muntahibin katun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai laysa ala kha'inin babu yanke hannu akan kain maha'inci wanda zaka biyo dukiya sai zo cewa ka tabata bayan ba tabata ba a aike shi je so kaya a Lagos ko a Kwatano je ya saci shiru sai dawo jina jina da shi da riga bai bai sai me ya faru ce wallahi yan fashi suka tare mu sau kuma ƙarya yaki ya je ya sa a cikin wani akawun ya yi shi ta kha'in kenan ko wanda zai sata a cikin harkar gwamnati da ya ga dama sai tunna wata a ofis din a zo a nemi takardu a rasa dan kar asirin sai fallasa irin yadda aka yi ta a Najeriya ko da yake yanzu satar ta zama an yi mata rajista ba sai an yi wannan ba ma'ana dukkan wanda ya dauki dukiya wanda aka bashi amana wani mutum da ya baka amana kamar ubangidanka a kasuwa ko kana aiki karkashin wani kamfani mai zaman kansa ko kana karkashin aiki karkashin wata hukuma karamar hukuma jiha a gwamnatin kasa in dai ka ɗauki wani abu wanda ba da haƙƙinka ba to sunansa ha'inci kun gane da kyau wala mukhtalif mukhtalif shine wanda yake warce ya ganka da wata jaka sai yake fakar idanka da dan kudinka a ciki da yazo sai fisge sai ya fita a guje shine mukhtalif wala muntahibin ko mai kwace shi da karfi zo da kama ka da kowa ya daure kai dauki da kare tafiyarsa to duk waɗannan manzon Allah ya ce ba a yanke musu hannu saboda abin da suka yi baya cikin baya shiga ƙarƙashin ta'arifi wato definition na sata ina fata fahimta laifuka ne abin da suka yi kuma suna da zunubi a wurin Allah a wani lokacin zunubin su ma ya iya fin na barawo kamar mai ha'inci zunubin yana da yawa tun daga shi Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inin amma Allah bai ce baya san barayi ba amma ya ce baya san maha'inta ma'ana da ubangiji ya tashi bayani akan barawo sai ce a yanke hannun sauran jikin da aka bari Allah na so ko baya so da baya so sai a to amma tun da yana so ya ce a yanke hannun shine yayi datti sauran wuraren suna nan ubangiji na san shi amma shi maharanci don me za a yanke hannu bayan Allah baya so duka kaga abin mutane ba su gane ba kenan ake ta tattaunawa tsakanin waɗansu daga cikin irin yan boko mu da maganar shari'a ta zo suna cewa ana yanke hannun talakawa masu satar kaza kaza kaza ana kyale barayin gwamnati ba yanke su suna kawo shari'a ne da kwakwalwarsu ba da yadda Allah ya tsara ba sai ta rubuce rubuce waɗansu rubutu a weekly trust waɗansu a ina ne wane ne wane ne a zabi gwamnan zamfara an yi hayaniya waɗansu mahara a intanet ba a adalci wata wace ce barira haka kawai an kama ta an yi mata bulala ko a ce a kashe ta ko a jefe ta ba a kawo wanda suka yi zanen da ita ba kaga jahilai ne ba su san me suke ba ita tun daga ciki ta isa ta ce ba zunta ba to amma yanzu idan aka ce ka nuna wa ta ce wani ne yi mun sai a ce ta yi mai ta kawo shaidu guda hudu da nassin alkur'ani sai mutum ya kawo shaidu guda to ba ta da shaidu guda me kai kenan kage in gaske ne su ne suka yi ta kasa kawo shaidu guda hudu wannan kuma a lahira hukuncin ranar amma kawai waɗansu jahilai suna son a yi hukuncin shari'a yadda su suke santa yadda suka fahimce ta to wannan yana daga cikin tsoro baki cikin abin da ba fannin ka ba shi yasa wai ibn hajar ke cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajai duk wanda ya tsoro baki a cikin takhassus specialization din da ba nasi ba yace to zai zo da abun mamaki sai ai ta maka dariya masu fannin su sai maka dariya shi sa duk abin da zaka yi in zaka shiga cikin wani fanni da ka san ba naka bane karka zulma da yawa sai ka tsaya a daidai gabar da ka taba jin masu fannin sun faɗa sai ka tsaya a nan ka ci kasuwa a wuce amma ka ce zaka shiga da yawa to ba za ka yi labari da karshe sai ka zama abin yi wa dariya kowane fanni ne ko ba wai sai fannin karatun addini ba kowane fanni na karatu kowane fanni na ilimi in gane ko waɗannan mutane kha'in maha'inci mukhtalis mai fizge ko warce muntahif mai kwace ya kwace abu da ƙarfi dukan waɗannan alƙali na da damun yi musu ta'aziri amma ba dai za a yanke musu hannu ba wannan hadisi ko ingantacce ne rawahu ahmad wal arba'a wa sahahahu tirmidhi wa ibn hibban wa an rafi ibn khadij radiyallahu an قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم la qata'a fi samarin wala kasarin rawahu al-madhkuruna wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn hibban an karbo daga rafi' ibn khadij yace manzo Allah naji manzo Allah yace la qata'a fi samarin babu sata babu yanke hannu ga duk wanda ya sace wato ƴaƴan itace ya zo ta gonar ka ya saci mangoro ko goba ko ayaba ko lemo ko kankana dole ba kayan marmari bane ba ya dan kariya ya tafi ba za a yanke masa hannu ba haka ya dauki buhu guda ya tafi <laughs> ba za a yanke masa hannu ba duk wanda ya dauki kayan miya ko kayan marmari ba a yanke masa hannu an gane ko amma ba shi ke nuna baya da laifi ba dan kaga mangoro ya nuna ka dan balle ɗaya ka tafi kana cewa wannan babu komai zai mu zo ka hadisi nan gaba amma ka ɗauki ɗaya ka ɗauki biyu duk babu laifi har uku duk babu laifi amma in ka ɗauki abin da hannunka baya iya riƙewa sai ka yi haka da hannun riga <laughs> hadisi ne zai gaba sai ka ɗan tarba da hannun riga ko wani kwando ko wata jakan leda to kaga duk wannan ya riga ya san kuma ya shiga cikin wata hanya da manzo Allah ce la qata fi samarin babu yanke hannu cikin abin da ya shafi ƴaƴan itace shine samar wala kasarin haka babu yanke hannu cikin abin da ya shafi itacen dabino shi kasar din abin da ake kira da suna kasar ya fasara shi da kasa jumarun nakhli wa huwa shahmuhu alladhi fi wasthihi a cikin itacen dabino idan ka tsaga shi daga tsakiya ana samun wani abu mai kamar itace amma gautsi ne da shi hakuri yana karya shi ana cin sa larabawa na cin sa to su a su abu ne mai tsada idan mutum ya samu dabinan ya yayi resi ya yi ya rasa sai kari wani lokacin dan ya fasa wannan itacen na tsakiya dan ya fitar da wannan abin da ake ci shi ma dai ana masa hukuncin kamar kawai kayan marmari ne an gane ko shine kasar rawahul mazkurun wannan hadisi malaman da suka ruwaito hadisin da ya wuce baya su suka ruwaito shi wa sahahu aidan at-tirmidhi wa ibn hibban tirmidhi da ibn hibban suka ce ingantacce ne tabbas hadisi ne ingantacce وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلست قد اعترف اعترافا an zo wajen manzan Allah da wani list farawo kenan kada itarafa itirafan yayi wa kansa itirafi cewa yayi sata walam yujad ma'ahu mata amma ba a samu kayan satar a wurinsa ba fa nahu lahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce da shi ma sarakta bana tsammanin kayi sata ba kai sata ba ma ikhaluka yani ma azunnuka ban tsammanin kai sata kai dai kawai so kace ka dingi ko dai kawai kana so ka dingina ma kanka laifi ba kai ba qala bala yace a'a manzon Allah nayi fa ada alaihi marrataini manzon Allah sake ta ina tsammanin ba kai sata ba aw salatan ko har so uku shi kuma yana cewa yayi fa amara bihi fa quti'a sai manzon Allah ce aje a yanke hannunsa waji bihi sai aka zo da shi bayan an yanke masa hannu fa qala istaghfir Allah wa tub yace ka nemi gafaran ubangiji ka tuba gare shi fa qala sai mutumin ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ina neman gafaran ubangiji ina tuba zuwa gare shi fa qala sai ko manzon Allah ce Allahumma tub alaihi salasan ya Allah ka tubansa har so uku akhrajahu abu dauda wa lafzu lahu wa ahmad wa nasa'i wa rijaluhu thiqat wannan hadisi abu daud da ya ruwaito lafazin nasa ne haka Ahmad haka nasra'i amma hadisi ne zaifi gaskiya hadisi ne zaifi bincike nuna zaifi ne bai kai labari ba inda ya kai labari me yake nuna mana wato idan mutum ya yi israfin sata za a yi masa ne za a yanke masa hadi wanda wannan ba babu zina bane babin zina ne in kai israfin zina za a yi maka abin amma babin sata ba za a yi wannan ba sai ko an ga kayan satar a hannunka ko kuma an samu shi ko a ganka da kayan sata ko a samu shi amma in ba haka ba za a ce a yanke maka hannu ba daga yin itiraz wa akhrajahu al-hakim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu fasaqahu bi ma'anahu imam al-hakim ya ruwaito shi ta hanyar hadisin abu hurairah ya koro hadisin da ma'anarsa wa qala fihi a cikin sa yace izhabu bihi faqta'uhu ku je ku yanke masa hannu sun mahsimuhu sannan ku tsoma hannun cikin tafasasshen mai dan jinin ya tsaya to kaga nan in ya inganta ƙarin hukunci da zamu samu a nan shine bayan an yanke hannun barawa ayi ne a tsoma hannun cikin tafasasshen mai domin ya tsaya to amma wannan hadisin bai inganta ba kuma da shi da yawa waɗansu daga cikin malaman fiqh suke hujja kan cewa idan an yanke hannun barawa a tsoma hannun cikin abin nan dan mai dan menene jinin sa ya tsaya dan jini ya tsaya kar jini ya ta zuba har ya abin to amma yanzu ba lalle bane yin wannan tun daga shi wata hanya ce ne kawai ta su ta likitanci ta da amma yanzu tun da a zamanance ba za a rasa magunguna da za a yi amfani da su yadda jinin za a dakatar da shi haka ne likita a iya samun ko to kaga ba sai an tsoma hannun mutum idan ina ga tsoma hannun cikin ruwan cikin tafasashen mai akwai matsala ko <laughs> zai kone koya ga rauni ga kuna wannan hadisin bai inganta ba wanda Allah ya sallallahu alaihi wa sallam bai faɗe shi ba akhrajahu al-bazzar wa qalla ba'as bi amma a kasa malamai sun tattauna cewa ba bai inganta ba sanadin bai inganta ba wa an bin auf radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد أو أن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يغرم shi barawo ba zai biya abin da ya sata ba in dai an tsayar masa da haddi shine la yaghramu ba zai biya ba idza uqima alaihi alhad in an tsira masa da haddi rawahu an-nasa'i wa bayyana annahu munqati'un nasa'i ya rawaito shi kuma yace hadisi ne munqati wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsali kaga da'ifi ne wa qala abu hatim abu hatim yace huwa munkarun hadisi ne munkari wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukbatin qad hasaqa kamar yadda suyuti ya faɗa shi munkar shine wanda hadisin da mutum ya rawaito shi ko mutumin ba amintacce bane wurin malamai kuma a cikin lafazinsa ya sabawa abinda amintattu suka rawaito to nasu ya zama munkar nasu kuma ya zama ma'ruf to dan haka nasu sai ya zama karbabbe nasu kuma ba za a karba ba dan haka shi ma hadisi ne da'ifi dan abin da yake nunawa in an kama barawo ko nawa ya sata matukar an yanke masa hannu to ba za a ce dawo da shi ba to kaga ai zai yi Allah kuwa ce la takulu amwalakum bainakum bil batil an gane ko sun dukiya ne bil batil yanzu ya tabbatar kayan sata ne sai a halatta masa ya ci gaba da shi kawai da an yanke masa hannu ina fata mun sauran ayoyi da kuma hadisai da dama a cikin wannan bangare ko abin da ya kama da shi suna nuna lallai dukiyar da ba ta kafa ba za ta zama ta kafa in ba dan uwanka ya halatta maka ba da haka wannan hadisi da'ifi ne وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل an karɓo daga Abdullahi bin Amr bin al-As daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu su'ila an tamr al an tambaye manzon Allah dangane da dabino al wanda yake jikin bishiyarsa yake jikin reshensa dabino ne ya nuna a gona gashi a jikin reshe ba sauko da shi kasa ba faqala sai manzo ce man asaba bi fihi min zihajatin dukkan wanda ya dauki abin da ya kai bakin sa min zihajatin wanda yake ma abucin bukata ne shi gaira muttakhidin khubnatan ba tare da ya riki wani bahu ko mazubi ba fala sai alaihi babu lafiya kanka ka wuce ta gonar dabino gashi nan ba sauko da shi kasa sai kai sha'awa sai ka dan ne baya kwan lokaci wanda za ka tafi kana ci a hannunka baka sa a mazubi ba khubna shine kamar a ce mayafin da ke rataye da kai tunda su suna sa izar ne da rida idan mutum zai bi yi biwa biwa da yawa zai dan karkata hannun abin da din sai ba. sai manzo Allah ce gairu mutakhizul khubna ya zanto baka riki mazubi da zaka zuba ba kawai da hannu ka ɗiba ka dan kai bakin ka ci gaba da ci har ka koshi wannan babu laifi sawa'un mangwale ne sawa'un goba ce sawa'un dabino ne duk dai wani amfanin gona wa man kharaja bi shay'in minhu wanda ya fita da wani abu cikin sa wato ya diba da yawa ya diba ya tafi da shi fa alaihi al-gharamatu wal uquba za a yi masa garama shine sai ya biya wal uquba da kuma uquba shine suka ce uqubar da za a yi masa shine wato ainihin ta'aziri a kai shi kotu alkali ya dan hora shi tunda ba hadisi za a yi masa ba ya masa koda bulalla biyar haka dan kare kuma nan garama din kuma hadisi ya nuna a wani wurin cewa sai a ninka mutum farashin abin da ya diba in ka ɗiba wanda ka ci babu laifi amma sai ka ɗauki wani ka tafi da shi ko a kwano ko a jakan leda to idan an ganka idan kimar abin da ka ɗauka naira hamsin ne sai a ce sai ka kawo naira ɗari idan kimarsa dubu ɗaya ne sai ka kawo dubu biyu alƙalin da zai yanke ma wannan farashin ya sa abinci ko farashin abin a kasuwa an gane ko shi ne ɗin wala ko ba kuma aziri eh ai dama idan ya yafe kaga bai kai kotu ba kenan amma ana nufin ai ba a maganar garama sai in ya kai kotu tunda ba shi da shi zai sa masa garama ba wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'yahu al dukkan wanda ya fita bi shay'in minhu da wani abu cikin dabinan nan ba'da an yu'yahu al bayan wato matattarar dabinan ta riga ta tara dabinan ma'ana mai shi ya tara shi a matattararsa aljarinu wurin da ake tara da bino dan ya bushe kafin a ɗauka fa balaga saman almijan mutum ya ɗauki abin da ya kai farashin abin da ake kira sulke fa alaihi alqata to kawai sai a yanke hannunsa don mun ce sulken a lokacin ana sayar da shi mai dirhami uku wanda shine da zarbu dinari akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim wa an safwan ibn umayyah hadisi ne sahihi وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع الذي سرق رداءه wato akwai sahabi mai suna Safwan ibn Umayya yana kwance a cikin masallaci da ɗan mayafinsa wanda yake a jikinsa sai wani ya zo ya masa dabara yana bacci ya ta tura shi tura shi har ya sace mayafin ya tura to kuma sai aka kama mutumin da aka kama shi sai aka kawo shi wajen manzon Allah fa shafa fihi bayan an kawo wajen mutum wajen manzon Allah sai kuma shi Safwan yazo yana neman masa alfarma manzon Allah ai hakuri ba komai na yafe masa <laughs> sai manzon Allah ya ce halla kana zalika qabla an ta'tiyani bihi ina ba ka yafe masa tun kafin ka kawo mun shi nan kotu kun ga nasan hadisi ko ma'ana kai da barawo idan ka yafe masa kafin a je kotu shikenan amma idan baka yafe ba sai da aka je kotu alkali yi bahasi ya tabbatar da laifi a ce hukunci yanke hannu sai ka zo ce da Allah ranka da ya yi hakuri ni dai ni aka yi wasa ta nan na yafe alkali zai ce a'a kafin ka zo nan ne kake da ikon yafewa amma tun da an zo nan magana ta kare kaga mutum da dabara mutum yana barci ka dan tura shi ka zare <laughs> wannan hadisi akhrajahu ahmad wal arba'a wa sahahahu ibn al-jarud wal hakim وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي أنزو دون قراء وجم من ku الله فقال اقتلوه يتيكو كشيشي فقالوا إنما سرق يا رسول الله sai sata fa kawai idan me za a kashe shi qala qta'uhu manzala ce ku je ku yanke masa hannu fa quti'a sai aka je an ka yanke masa hannu thumma ji'a bihi thaniya sai aka sake sawo shi karo na biyu wata rana ya sata fa qala manzala ce uktuluhu ku kashe shi fa zakara mislahu sai aka ce a ah, ai sata fa kawai yayi thumma ji'a bihi thalitha fa zakara mislahu thumma ji'a bihi rabi'a kazalika thumma ji'a bihi khamisa wato ana a yanke hannu a yanke a yanke duk ana kawo shi da laifin yayi sata da aka zo karo na biyar fa kala sai manzo Allah ce uktuluhu ku kashe shi akhrajahu abu dawud da wannan sa'i abu dawud da nasa'i suka rawaito wannan hadisi wastankarahu amma nisa'i ya ce munkari ne a ƙasa ya ce fi isnadihi mus'ab ibn sabit ibn abdullah ibn zubair da afahu ibn ma'in a cikin sa akwai mus'ab ibn sabit wanda ibn eh, ibn ma'in ya ce mutum ne da'ifi wa ahmad haka imam ahmad wa qala abu hatim abu hatim yace la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da hadisin sa wa lam yuwathiqhu ahadun ba wanda ya amintar da shi cikin malaman hadisi ولذا قال ابن عبد البر da haka ne ibn abdul bar yace hadithul qatl lil sariq munkarul la asl lahu hadisin da yake nuna idan barawo ya maimaita sata so sama da hudu a kashe shi hadisi ne da bai da asali wa qala al-khattabi abu sulaiman al-khattabi yace la a'lamu ahadan min al-fuqaha yubihu dam as-sariq wa in takarrarat minhu as-sariqa yace ban san wani malamin fiqh ba da yake halatta jinin barawo ko da ya maimaita sata din kun gane mu koma daga sama yace wa akhraja min hadisi al-haris ibn ibn hatib nahwa wato shi na sa'in ya sake ruwaito shi ta hanyar hadisin al-haris ibn hatib kuma shi ma kwatankwacin wannan wa zakara shafi'i anna al-qatl fil khamisati mansukh imam shafi'i yace cewa a kashe balawo idan yi sata ta biyar wannan hukunci ne mansukh a nan gurin muna da abu ne guda biyu abu na farko ingantuwar hadisi ko rashin ingantuwarsa kun ji dai abin da suna sa'i da sauran waɗansu malamai suka faɗa amma magana shafi'i na nuna ya inganta hadisi domin inda bai inganta shi ba maganar ma ya man mansu ba ka da wani hadisi ya man mansu sai in ka tabbatar ne da in baka tabbatar dan wannan al-hukmu alaihi bin nasakh far'un an al-hukmu alaihi bis sihha reshe ne na cewa ya hukunta cewa hadisi na sahih da aka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya jaza gafara cikin Irwaul Galil ya tara wa hadisin hanyoyi masu tarin yawa wanda bi majmu'i turuq hadisin ya zanto ala aqalli kace hadisi ne hasan da haka hadisi ne inganta cewa idan mutum ya saka ta daya a yanke hannun dama in yi ta biyu a yanke kafar hagu in yi ta uku a yanke hannun hagu in yi ta hudu a yanke kafar dama in yi sake yin kuma sai a kashe shi in dai har an samu wanda ya wannan ta hukuncin sa shine aka shi shi imamu shafi dai ce mansuk ne ba mu ga hadisin da ya shafi shi ba don duk mansuk sai an samu wanda ya shafi sai an samu nasa ina fata an fahimta matukar dai hadisi ya inganta to ka kuwa in dai mutum yana da abin nan da wuya ka samu wannan a rayuwa yayi yayi har har ya kai haka domin daga lokacin da mutum ya yi sata ta hudu aka yanke kafar duk ga an yanke duka kafofi to da me zai sake ta ko amma garin dan adam fa yana da yawa garin dan adam yana da yawa tun da dai akwai dungu a waɗannan hannayen ba san ba me kuma zai sake ah, tun da akwai dungu a wannan idan ya je samu garken raƙuma da aka ala a jikinsu idan ya haka da dungu ya ratiyo haka ba sai ya ba su ba ne zai iya dinsu gobe da da gudu eh yau kamar gaba daya ka gutsure ai kamar ba gaba daya ka gutsure ba irin ka abai ne akwai zai iya yiwa dai a samu wani yayi in an samu yayi ga hukuncinsa in ko ba samu ba shike ta daga hukunta da ba fata ake a samu din amma da shari'a ta kawo dokar haka da na yi tsammanin lokaci zai ishe mu har mu karasa babu haddin sharibi wa bayanin muskiyar da ta'azir ta yadda kawai in mun tashi nan gaba sai mu shiga babul jihad mun san mun shiga wani abu sabo to amma lokacin ya tafi gaskiya ba zai iya mu iya karasa waɗannan babukan gaba ɗaya ba da haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu ladar wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana kuma kafin a kira sallah mu ci gaba da tambayoyi waɗanda suka saba suna bayar da taimako ana tunatar da su lokaci yayi jiya har waɗansu sun bayar sannan kuma za a zagaya a nemi taimako kamar yadda kwamiti suka saba a karba bari in fara da abin da ya shafi a zaitun din nan saboda kafin mu shiga tambayoyi ko waɗanda suka rubuto takardu cewa an karbi sunayensu da nufin cewa za a buɗe waɗansu wurare na koyon sana'a amma har yanzu ba su ji wani bayani ba an dan samu tangarda ne ta tsare-tsaren ayyukan daga cikin tangardar akwai ba a riga mutane da suka gabatar da takardu galibi ba su yi bayanin kananan su ba da suke to shi ne ake bukatar tantance kananan hukumomi don saboda kar wani wuri ya ko wuri samun kaso mai tsoka ko kuma a ga wani bangare na abin da haka duk wanda ya bayar da sunansa da Allah na bukatun kasu gajiya su sake komawa ne can inda suka kai wajen malam Muktar a ministry na commerce ne ko cewa su nemi office din su don ya kara neman waɗansu bayanai a wurin su zai rubuta a yanzu haka ana kan aiki Allah ba da yin fama taimaka Assalamu wa wa Wani tambaya na farko shi ne dangane da ruwa na Aisha da Lawa na da take ba da bayanin cewa an tsare an kasa hannun wata mata ta yi aro da kuma malai ba da bayan cewa asalin matan da ta yi sata to da za ka mu samu halaka da cewa ita wannan matan ba ta yi sata haka malamai suka yi sharhi ka duba wanda suka yi sharhin hadisin cikin dukkanin shiru na bulugul maram za ka ga wannan bayanin ah, assalamu alaikum imani na hukuncin mutumin da ya ce wa matansa kaka sanya jima'a in ta sanya jima'a to lallai shi su ya kare saboda shi yana zargin masu himatar da kuma zai sa sa himatar to yanzu auren ya kare kenan ko a wani inda ya faɗa ka kan auren ya riga ya kare ke kuma kila hakan ya fi zame mata alkhairi dan mutumin da zai ce matarsa kar ta sanya ma ma'ana kan ta jikin ta yana nufin ta fita a cikin halin da Allah bai yarda da ita duk lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin yarda ubangiji da yarda wani mutum wanda ba ubangiji ba uba ko uwa ko makwabci ko miji ko mata ko wane ne to ana gabatar da yadda ubangiji sai dai a irin wannan yanayi duk wanda ta samu ta samu irin wannan irin tsakanin da mijinta ta yi kokarin yi masa bayani cewa khimar din nan fa ba wai yayi bane ba doka ce ta ubangiji take ko waye ta aura a duniya ko shi ko ba shi dole za ta sa kuma ko ba ta da miji dole za ta sa saboda wadansu suna da mummunan fahimta game da wannan kuma idan mutum ya ce yana zargin mata masu khimar waɗanda suke sanya abin nan da waɗanda kuma ba sa sawa su kuma ba baya zargin su ma'ana su ne waliyai mutanen Allah kaga wannan akwai abin da mai an zargi kira tamsul basiri da in ba tamsul basiri to ba abin da zai sa mutum ya zargi mai khimar amma kuma wanda suke tafiya tsirara bai zarge ta ba da in har ka zargi mai khimar to min babu aula wanda ba mai khimar ba kenan a fi zargin ta Allah ya tsare. Assalamu alaikum. Malam Shehu idan mutum ya samu kansa cikin wani hali irin da tashin hankali da damuwa da dogon tunani na bakin ciki wanda Allah ya bai shi shin wata addu'a ake son mutum ya rika a wannan hali akwai addu'a da ke kira da awul kar ban ce ta sosai ba tana cikin hadisin bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan abbas da a ce gobe zan yi karatu da ce zan gobe zan gina abin nan sai iya abin nan amma tana tana cikin littafin sunan muslim addu'a ul haka da salaf suke karanta la illallah al aziz al halim la ilaha illallah rabbus samawati wal amma mai la ilaha illallah so amma ban kiyaye lafazin ba bana so in jingina mallan Allah abin da zai faɗa da kyau amma dai daga a cikin kuna idan da Allah ya bincika a assalamu alaikum malam menene matsayin mutumin da ya yi sata sai da dama cewa abin da yi bai dace ba sai ya neme ne, amma yana tsoron sun zai zai mai to zai ci duka da da kawon wasu wannan kayan ai ba sai ya ba su hannu da hannu ba idan yana so ya mayar zai iya zuwa ya kai sako a gidan bayan ko ya tura ma wani ya kai kuma ya bada wata takarda a rubuce da rubutun da ba za a gane waye ba da na bincika wannan kayan ku ne da ya taɓa salwanta a lokaci ka wanda ya dauka ya yi nadama tsakaninsa da ubangiji ko kuma ga hakkin kudin ya dawo muku shi kaga ba san kowa ya ba ya sai mutum ya je dan ta kawaya dan shi yana jin tsoron Allah ya je da kansa ya je ce ne muku tsaka ran nan kafin ka gama bayani ka ci duka kafin ka je kalmar ka tuba to amma idan ka dauki abin ka je ka kai a aji ka ajiye wa mutum duk mai hankali da basira in ya ga rubutun da kai zai ga cewa eh, zai iya daga baya ba sai ya san kowa ba wannan shine matakin da ya dace ba لا إله إلا الله الحكيم لا إله إلا الله الحكيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب amma ina shakka kan cewa zan arshi ba na jin akwai lafazin zai a cikin sa sai dai ko rabbul arshi na faɗa ma ni sai mun sa da ki faɗa to da kyau ka ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم akwai wurin da yake alkarim ne akwai wurin da yake alazim ne to na farkon ne ko na karshe da haka ban haddace su to shikenan wannan me sunanka zabarin yi mai tamalan ali ya kama daga haddasa ga abin da yace la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim haka ne ko la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim ni fa ba haddata ba dan haka na ce gari insha Allah ni dai na tabbatar hadisin da yana cikin bukhari yana cikin muslim daga abdullahi dan abbas yanzu magana kawai lafazin ne jazakallahu khairan duk yana cikin hisnul muslim hisnul muslim ne yana da matukar kyau in mutum ya same shi dai ya samu waraka ba abubuwa ne duka mutum zai iya haddace wani ka haddace wani ya kubuce maka ina fata an fahimta yau malam ya halaka alkali ya haji wa mutum ya ce mata kuma bayan ya masa haji ya ce to kafin an yanke makunci za ka yi da wata zara wannan wata magana ce wannan magana ce ta siyasa kaga ba ta ba fatawa wace ba wai ya halaka alkali ya mutum hukunci kuma ya ce kafin yanke kafin a yanke masa hukunci zai dauka kara alkali ya faɗa haka kila don saboda dokar da aka ba shi ne ya aiki da shari'a ta da wannan gejin ba ya da karfin iko ba a danka masa komai a hannunsa ba na da ya yanke maka a aiki hannu idan dokar da ta dora shi akan wannan haka ta nuna ba yadda iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba za ka zargi alkali ba a irin wannan ba ina fata na faɗa muku tun shekaran jiya cewa babban abin da muke so wajen gudanar da shari'a musulunci din nan mu samu gyara daidai da kashi 70 80 zuwa cikin 100 mun samu ribata a abin da ya yiwu a zartar da shi abinda waɗansu dokoki ko waɗansu ka'idoji masu wahalar bi aka yi jinkirinsu don nan gaba a samu damar bin su wato shine abin da yake ba za mu ce mu rushe shari'a gaba ɗaya saboda shi ba yawanci ba ma yi wa kanmu adalci mu da kanmu yi wa kai adalci na faɗa mana tsarin ƙasa irin tamu wadda har yanzu ba gwamnan jihar da yake da yan sanda a hannunsa ko sojoji a hannunsa ko ba haka bane ba tunda ya da yan sanda ko sojoji a hannu ta yaya zai iya tabbatar maka da shari'a ɗari bisa ɗari yan sandan da aka turo a jihar shi za a yi turo masa kwamishinan da ba musulmi ba ta yaya zai goyi bayansa ɗaiɗaikun yan sanda a iya ba shi kashi biyu bisa uku su zanto duk kiristoci ne ta yaya za su iya taimakawa shari'a musulunci ta gudana ka san irin wannan yanayi sai dai a samu abin da yake mai dama dama amma ka same shi fari kal yadda kake bukatar sa zai maka wahala ina bata an fahimta duk da haka wannan baya nuna gwamnoninmu su garce su ce a ah, to tunda ma abin haka ne kaga sai a bari sai ranar da yan sanda suka dawo karkashin gwamnatin jiha to kuma wannan kaga ka samu wata dama da zaka yin aiki da ita kaki yanzu kowace jiha idan ta ga dama tana da daman ta ce ita ba za a sha giya a cikin ta ba constitution din Najeriya kuma ya ba su wannan damar kuma kar motar giya ma ta ratso ta jihar sai dai ta kewaye ta tafi wani wuri ba wanda zai ce musu dambe amerika da ake demokuraɗiyya din nan akwai jihar da sun haranta shan taba ko ta sararin samaniya in zaka ba kan jirgi in za a je ta jihar sai pilot a jirgi ya ce da kai to mun shiga cikin jihar da sun haranta shan taba da haka duk mai taba yanzu ya kashe sai an fita daga wannan jihar a sama fa to irin wata demokarasi idan aka kawo wannan gurin kuma ake mata wannan shirma akwai jihar da sun yadda a yi kisan kai akwai jihar da ba sa kisan kai ba sa hukuncin kisan kai ko wani ya kashe wani kuma duk ana ta tafiya a matsayin tarayya amma mu a nan wurin za ka yi shari'a a bauchi ko kawai sai wani arne daga wani gari ya zo ya ce shi bai yadda ba ka rasa me hujjarsa na cewa bai yadda ba yiwuwa ya ce dama ana neman yardarsa ko za mu yi shari'a a bauchi muna mutu sa inda biyar cikin ɗari sai wani tsarin arna su zuwa ce wai so ba sadda dan me za a yi ba fa abin da ya shafe su a ciki in ba za a yanke hannun namu ne za a yanke mu muka ce gashi a yanke mun yi lafin yanka sai wani ya zo ce shi bai yadda ba za a yanke ba shi me kuma ya shafe shi a ciki me na kare da gudun layya tunda dai a layyar raguna ake yanka ban da kare me na shi a ciki to wannan shine wato toshewar basira irin ta 'yan Najeriya da kuma san zuciya irin na kiristocin Najeriya mu kuma da ragwanci da tsoro irin na masu mulkin da rashin sanin makoma na irin waɗansu daga cikin 'yan siyasa amma in ba haka ba me hujja mai dalili su a jihar su je su yi tsaya tukun da su in yau a jihar su suka ce su za su koma bautar alade sai mu ce da su dan me me bambanci yanzu tsakanin abin da suke yanzu da bautar alade duk ba kafirci bane ba al-kufru millatun wahida ba abin da ya dami musulmi su yi amma kuma zamu yi shari'a musulunci sai ne ce dan ko ko mu zamu yi wa muna jin tsoron kar wani ya ce dan kuma lokaci ne da ya kamata a rika samun masu hazaka masu karfin hali cikin 'yan siyasar mu cikin 'yan boko mu suna fitowa suna kare musulunci da rubutu da menene da abubuwa da ake yanzu kaga duniya yayin da take shine da kai magana sai a ce ya dan ta'adda ne wani yanzu nan kasar nan tana nan wai sun fara rubutu gwamnan zamfara wai shine cikakken dan ta'adda ne shine bin ladin din Najeriya kaji fa duk sakincin da yan ofisi suka yi a Lagos su wannan yan halal ne ko masu neman zaman lafiya wannan Najeriya fice na fa yan ofisi wai amma wai duk da haka waɗannan su waliyan Allah ne ba wanda ya ce musu komai ba su yi laifi ba ba su yi abin da su ba waɗannan duk ba yan ta'adda bane ba to yana da kyau dai mutanen mu su fahimci wannan wato abinda yake wajibi ga dukkan mai mulki a cikin kasar da take musulmi suka fi yawa yi wa musulmi shari'ar musulunci duk abin da yake zai iya yi amma da gangan ya yi ko dan tsoro ko dan kasala ko dan karye a ce masa ya zama dan kauye ko dan cimma wata manufa ta shi ta karan kansa ya ƙi bayan ko zai iya yi wallahi sai Allah ya tambaye shi duk abin da lalle ba zai iya yi ba in zai yi gyaran da yake so ya kawo za a samu barnar da tafi wannan gyaran yawa sai ya bari idan kar a samu wannan barnar wannan tsakanin shi da ubangiji Allah ba zai kama shi da laifi ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wannan ababen guda biyu muke son yan siyasar mu da masu mulkin musu fahimta lalle akwai abin da za su iya yi za su iya hana karuwanci ba wanda ya sai ce musu danne za su iya hana caci ba wanda ya sai ce musu danne za su iya hana shan giya ba wanda ya sai ce musu danne a makarantunmu na cikin gida primary ne secondary ne za a iya rabe tsakanin maza da mata ba wanda ya sai ce musu dan me in sun yi a cikin jihohin su har a makarantun mu har institute din ma irin su school of health technology wani school of nursing za a iya ware darussan maza daban na mata daban na jihohin mu za a iya a asibiti za a iya ware bangaren maza daban bangaren mata daban a sanya ma'aikatan asibiti mata su yi shiga wadda take ba tsareci a cikin ta duk za su iya wannan ba wanda ya sai ce musu dan me karkashin constitution kuma wannan baya bukatan sai dan sanda ya zo ya tsare dan ayi da gwamnati ta bada doka shikenan mai san aiki ta sa kaya wanda ba ta san aiki ta rubuta resignation letter ko kuma da an ganta a kore ta babu wani abu shikenan kaga ka matsawa mutane ka kai su aljanna karfi da yaji kai kuma zaka samu ladan adadin mutanen da suka bi ka akan wannan adadin mutanen da suka bi ka don duk wanda ya kira zuwa ga alkhairi yana da adadin ladan mutanen da suka bi su kan wannan to amma idan mutum bai wannan ba yana ganin in yayi za a ce ya matsa ai terrorist ne ai ya zama irin fundamentalist waye waye waye wannan zage zagen da hayaniya ta turawa sai mutum ya kauce don ya zauna lafiya da sauran arna sannan kuma can lahira kuma kaga mutum ba zai kai labari da haka lallai mu zama jarumai amma kuma mu zanto hazikai masu wayo da dabara wato jarunta tana tare da wayo kowane irin abu ka yi shi ta hanyar da ta dace a lokacin da ya dace ko baka jin tsoron kowa amma kuma kana yin bayanin da za a fahimce ka ta yadda in kaga mutum ya zarge ka to yana da kishirwar dama ya zarge ka ne amma ba dan ka kasa bashi dalili ba ba ya da wani abin da zai zo ya ce ya zarge ka saboda shi in ba san zuciyarsa ba mai san zuciya kuma ba ya da ka iya da shi duk abin da kai ba za ka burge shi ba Allah gane da assalamu alaikum malam jiya ko shekaran jiya mun kan sun bulugun maram cewa wanda suka kawo karan cewa an karya wa ƴar uwarsa ƴar uwarsa haboyi to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a yi za a yi za a yi akan wannan sai kuma daga baya suka zo suka suka janye to kuma yau gashi kanta cewa yin magana ya dafi ya da alƙali ba a janyewa wa ya ce maka sun janye ai ba janye magana suka yi ba dama idan an karya mutum haƙuri yana da dama ko ya ce kisasi a karya haƙurin ɗan wansa ko kuma ya ce a bashi diya da sun ce kisasi daga baya sai suka janye suka ce a basu diya sun fasa kisasi kaga ba janye karan suka yi gaba daya ba kaga ko banci da abin da muke ciki yau hmm. malam idan mutum ya sashi dubu dinari amma ba a mazauni guda ba ya ta shekaran jiya yau kuma zai sake sata ya kana da rawar dubu dinari yanzu wanda ya za'a yi su sai a kai shi wurin alkali sai alkali ya yanke masa hukunci assalamu wato ina so ku fahimta ne cewa alkanutu ana yin ta irin wannan yanayi amma ba sai alkanutu ne kadai addu'o'in da zamu iya yi ba mu tashi cikin dare mu rinka yawa mutanen nan addu'a yakin nan fa musulunci ake yaka gagar sa yanzu wanda dabara da America ta fito da shi shine tana son ta kai hari na kasa amma ba da sojojin ta kadai ba yanzu an je an yi zawarcin taki tunda dama ita ce kasa ta farko daga cikin kasashen musulmai da ta fara eh, watsar da musuluncin ta karɓi rayuwa ta turai kuma shekara tamanin da wani abu taki ta watsar da musulunci har kiran sallah ma sai da aka na da larabci sai da yaren taki haka mustafa kamal a ya zo yayi aka rushe dukkan makarantu na addini yace gaba ɗaya so yake canja kala na al'ummar taki daga al'ummar da suke da alaka da larabci ko addinin musulunci zuwa ga al'ummar da take turai ce tsantsa aka tursasawa maza sanya wando da shirt kar su sa dogon riga kar mutum ya sa hula kar ya sa rawani mata kuma su sanya wato eh, abin nan dan siket din ta da menene din su haka aka tursasawa mutane shekara 80 ana wannan tsiyar amma turawa sun kiyarda su karbi taki a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe na European countries sai har yau yanzu ne dai magana take kan teburi a karbe su ko kala karbe su to yanzu sai ta ga ta samu dama idan ta yi wa america a ta gaba daya za a bata wannan damar da haka ta bude dukkan ofisoshin sojanta da airport airport din na sojojin ta na sama cewa america na iya tashi daga nan ta kaiwa afghanistan hari yanzu a yau kuma sun yanke cewa za su ba sojojin sojojinsu yanzu a shiga ta kasa tunda wai sojojinsu sun iya wannan yakin da yan afghanistan suke yi saboda sun yaki da sojojin kurdawa wanda suke yankunan duwatsu sun saba da wannan hayaniyar za su shiga su su wucewa america gaba to kaga a nan gurin abinda suke so su nuna a america ta samu wata babbar kafada da za ta taka ta don taki kasa ce ta musulmai casa'in cikin ɗari musulmai ne kuma gashi yanzu sun ba da sojojinsu kaga america ta samu hujja wannan kenan sannan na biyu ba za ta yi hasaran sojoji da yawa ba za ta dan sarka da ta yan kaɗan amma na takin su fi yawa mai yawa ma amfani da yan Pakistan da kuma yan Northern Alliance na can da suke fada da yan Taliban din da asussirka ya zanto ita in an kashe sojoji ma ba na ta aka kashe da yawa ba mu dai musulmi a cikin mu za a kashe kaga amerikancin yana fitowa sosai yahudancin kenan na karshe yana fitowa to ita kuma take abin da suke gani shine wato a shi wannan yanki inda afghanistan take yanzu idan ka kutsa ka shiga su uzbekistan da su turkmanistan har zuwa su azerbaijan yanki ne wanda bincike ya nuna babu inda man fetur riris yake a kwance a cikin ƙasa irin wannan yankin har yanzu kuma ba a fara haƙa shi ba A rasha ba ta gano akwai man fetur a wajen ba sai bayan waɗannan kasashen sun tarwatsa sun fitar ga tarayyar soviet sai bayan gurguzu ya wargaje ba ta da karfin da za ta iya shiga cikin su yanzu ta ce za ta haƙo wannan man fetur da haka ita taki tana tunanin mustakabal na wannan yankin zai koma hannun america idan america ta shiga ta yaki taliban ta ci nasara a kansu ta kafa gwamnatin da za ta yi mubaya a gare ta to gara ta yi kawance da america don ita ma ta samu suɗi a nan gaba idan an zo ana raba watan man fetur din na wannan yankin kuma ana ganin idan an samu wannan an samu abin da ba sai an bukaci larabawa ba don man fetur din da ke can ya fi na larabawan yawa ina fata an fahimta ya fi nasu saudiya ya fi nasu kuwait ya fi nasu wani bahrain da kasar yawa duk wannan siyasar america ke ne yanzu ta sa a gaba amma fa duk za a tafi ne a gargashin umbrella na yakan terrorist yakan yan ta'adda amma a gargashin kasa duk ga abin da ake so a cimma to kaga wannan wato wata hamada ce ta sharri da ta nufato duniyar musulmai wanda yake da yawan mu ba ba mai mata wannan tunanin babu abin da zamu yi illa dagewa da addu'a dagewa da addu'a ubangiji ta'ala ya canja musu wato ainihin abin da dinsu wuri ne da ake sa an ba haka ba tuntuni sulinin tunanin da yawa mutanen rashi kenan ya sa musu kurɗa cewa za ku tafi shi lokacin bai sa akwai mai a nan gurin ba yace za ku je sai kun kwato inda mai dan can yake a gaban ta tsakiya amma afganistan nan ne titin to shine fatitin da suka yi shekara goma sun kasa wucewa sun samu road block dole rasha ta koma baya har ta zanto karewar ta to abinda muke fata ubangiji ta'ala inana ubangijin takarta sa ta yadda wannan